وشر الأمور مهدفات فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم بدا ساكي حكواء شموانا يمتي نرانا الزماء إذا تلقوا جواتا صفر في كرة تقوئي لدي في الدار تقص إذا تلقوا الشابق جواتا بقوي في كرة شدنا شدنا ميلادية mun haɗu a cikin wannan darasi na wata-wata a wato juma'a tsakiyar wata da ke gabatar da karatu na zauri a cikin wannan tafai guda biyu na farko eh, alkafi fi shafiya filin tufarar duka tunajiya wacce fi shahara da mutu ibn qayyim al-zawji alayhi rahmatullahi ta'ala sai kuma tafi na tafsir jalalai na imamul al-mahalli kuma inda al'imamu suyuti alaihi ma rahmatullahi ta'ala wanda yanzu zamu fara da nuniya alkafin shafiya wanda yau shine darasinmu na biyar da izinin ta'ala a cikin wannan wanda darasin da ya gabata mun kwana a baiti na 147 wanda za mu shiga sabon fasali wanda shine بيتنا أريد أربعين insha إن شاء الله تعالى fasali فصل biyar a cikin للتاج قال المصنف رحمه الله فصل وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم يقوم به بلا برهان بل فعله المفعول خارج ذاته كالوصف غير الذات في الحسبان والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان كانوا على وجل من العصيان إذ هو فعلهم والذنب للإنسان واللوم لا يعدوه إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان فأراههم جهم وشيعته من اللوم العنيف وما قضوا بأمان لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بغروة وأمانة وتبرؤوا منها وقالوا إنها أفعاله ما حيلة الإنسان ما كلف الجبار نفسا وسعها أنا وقد جبرت على العصيان وكذا على الطاعات أيضا أرغدت مجبورة فلها إذا جبران آه ما ليس سوى وأن وقضى بأن الله shi jaham ya yi hukunci cewa bi annallaha cewa hakika Allah ta'ala laisa bi fa'ilin ba shi ne mai aiki ba fa'ilan ya kuma bihi bila burhan ba shi ne mai aikata a fa'ilan wani aiki ba ya kuma bihi da da zatunsa zai tsayi da shi bila burhani ba tare da wani dalili ba da ya kafa kawai ra'ayi bal fi'luhul maf'ulu bar wai a aikin Allah ta'ala al-maf'ulu abin aikatawa kharij zati wai a wajen zatin Allah yake ba ba a cikin zatin Allah yake kal wasfi ghayru zati kamar wai sifa da ta to ghayru zati ba ita ce ainihin zatin ba fil usbani wajen lissafi da kididdiga wani dabaru mazhabu wato mazhabinsa ne dabaru? kila shi ke mazhabu allazi qarrat bihi wannan mazhabin nasa da qarrat bihi ainul usati da ainul usati idanuwan nan na masu sako qarrat bihi suka yi sanyi da wannan mazhabin ma'ana suka ji daɗinsa a gane ko hmm. shi'atu da kuma tawagan nan ta shaytan kusan ji daɗin mazhabi na jiha da hmm. cewa tile shi bawa tile shi ake masa wallawmu a ya'duhu wato zargi wato baya tsallake Allah ita fi zuwa ga halittarsa izu huwa fa'ilin domin shi ne mai aikatawa bi iradatin da kudura tasa a da irada tasa nufi nasa wa bi kudratin da kuma kudrarsa wa bi kudratin hayawani ko da kudura nan ta rayuwa na tsallake ko kanu ala wajen min da isyani wato su wannan al-usas din sun kasance ala wajen abusa tsoro Nuna da isyani daga saban da suke idu huwa fi'iluhum domin aikin su ne wanda ya sabo kaga yana zai zama cikin tsoro yayi yayi ƙarya ko yayi sata ko zai dinga jin fargaba game da abin da ya aikata domin idu huwa fi'iluhum domin su sun san aikin su ne ko eh wa dhanbu lil insani zunubin da yana ga dan adam shi yayi ba Allah to sai ke cewa wallahu la ya'duhu izu wa fa'ilun wato zargi wato baya tsallake ɗan adam ya tafi zuwa ga Allah an ga tsallaken da ne shi sa ya mutu abin ya canza wallahu la ya adu zargi din baya tsallake ɗan adam da ya aikata sata ko da aikata da kuma ga wani idan huwa fa'il domin shine mai aikata wa ra'ayi bi iradatin da iradarsa wa bi qudratil hayawan da kuma kudura ta rayuwa da Allah ta'ala ya halitta ya halicce ta a tattare da shi wato mu dawo farko tukuna kada mu nisa wato nan malam yake cewa wa qada bi anna Allah laysa bi fa'il jaham bin safwan daga cikin akidin suna mun gabatar da abubuwa da yawa a cikin akidin sa cewa yayi hukunci cewa bi anna Allah laysa bi fa'il Allah ta'ala ba baya aiki ya qum bihi bila burhan ba wani aiki da yake tsayuwa da abu da zatin Allah mana Allah ta'ala baya aiki inda dukkaninmu kowa ya zo nan ko aiki ya tsaya a tattar da kai ko aiki ya tsaya a tattar da kai sai ka tsaye da wannan aikin zuwan ko sifar wannan aikin ai a jikinka take sai ka zo ko to to suna magana cewa Allah subhanahu ta'ala ba za a jingina masa wani aiki laysa bi fa'il anna Allah laysa bi fa'il ba za a jingina Allah ta'ala a ce ya aikata wani abu Allah ta'ala baya aiki sifa ta aiki ba ta ga Allah fi'ilan ya ƙumu bihi wani aiki kowane irin aiki ne ya ƙumu bihi da ya tsaya ga zatinsa bila burhani ba ta da wata hujja haka yi hukunci ai ƙaba bila burhani nan bila burhani mutu Allah bi ma fi ƙaba bila burhani ya yi hukunci ba ta da gaba gaɗi saboda ta sufa saboda ta gaba ga ita ma abuta bid'a kowa zai da duk hatta shagun bayan kuma bila qur'ani ba abuta ta gaba gaba ga an gane to Suke ta bal fi'luhul maf'ul shi a wajen jaham aikin Allah fi'luhu al maf'ul abin aikatawa kharij zati yana a wajen zatin Allah ba me yana tare da zatin Allah kharij zati wajen zatin Allah ne kalwasfi kamar siffa zairu zati ba ita ce zatin ba fil a wajen lissafi alfusbani ko ai alfisa lissafi ga ce ma siffa ita ce jiki ko jiki shine siffa ta ga ai daban-daban ko wannan kantin daban ginin daban na ba ta an fahimta fenti da za mu iya zuwa can tarar wani fentin ya zama wata kana ai ba gidan aka canza ba ku a fentin aka canza kaga ba daban menene kuma daban zafi daban da haka su a wajen su suke hukunci cewa aiki na Allah ba a zatin Allah ya ta wani abu ne daban harin zati na fata an fahimta shi abin abinda suka faɗa so a san gaba malam zai bayani wannan ma'anonin ma mun faɗe su a baya a karatukan baya ke kore aikin Allah ta nan malam ya dawo da sunan saboda gaba zai ƙarin bayani zai fito da wayansu abubuwa yadda zai warware aƙidun nasu sai ke cewa sai tafi zuwa ga aƙida ta biyu a nan a wannan fasala nawa na jaham jahamiyya ita wani wal jabru mazhabu aƙida ta jabaru ta tilashi ita ce mazhabinsa jabariya an fahimta jabariya a cikin jahamiya akwai aƙidar jabariya suna da alaƙa biki da ce aljabar ma huwa aljabar da ka ce aljabar shi ne tilas yawa alƙaha misali a san san kare za ka ji yunwa tilas da aka yi mako duk da duka asalin malaki ba yanzu na sa abinci ba amma kuma kai cikin yana ne ko ko kana ga wani kabo kabo na kenan ka aiki da fitsari ya mutu yanzu ba ne fitsari fa kuma dole sai ka ji kai kan zama lafiyar sai ka ji kai fitsarin nan ko haka haka misali to da shauransu misali irin wannan misalin to da haka duk abin da kake aikata duk abin da aiki wa za ta aikata kai to abu ta irin wannan ma'aunin ne ina sabo makarantar nan to kawai tilas aka yi ma Allah ne yi ma tilas ka zo nan in an ganka a gidan giya na masu alarje ka kawai ganin kanka ke kai masu in ka ci ala bari ka sha giyan nan ai tilas aka yi ma ka sha tilas aka yi ma kawai ka ji ka sha kana bukata ka sha kamar ka ji fitsari ya kamata in fitsari sun haka ya kamata in sha giya ji ne a filin na ci tilas aka yi maka fitsari sun tilas aka yi maka sha giya an fahimci abu domin dan adam filas ta shi ake yi yayi domin suka ce in ba haka ba to ai saya za a ce ma hakan ba zai zama daidai ba in ka ce hakan ba daidai ba ne to sai a ce to shi kenan kamar wai mutum ne ko a ɗaɗɗaura jikinsa sai a cilla shi cikin teku sai a ce kuma a hirka jike da ruwa a hirka zai yi ai an masa tilas jike da ruwa to an je baka duniya a ce kuma ba za ta ga abu kaza ga abu kaza a ce ba za ta ta ba za ta yi ba don me ba ka da ne azan da kanka sai a duniya ga abubuwan komai akwai kuma sai a ce ka taɓa a cikin su kake ba amfani yau a cikin su kai komai ga shi nan ga yiyar ga lemo ko duk wanda ka sha ka ga an samar ma da shi ne ko za a je ka sha an gane tilas ke an ma tilas dan adam abin tilasawa ne an gane shi na aljabu kadariya nan, eh, ah. a su kuma kadariya su kuma dan adam bai da kaddara hmm. ba su iman da kaddara ba an fahimta kai kaga dama kai duk abin da kai kai kai su kuma a wajen ba wani kaddarawa Allah kai kai su kuma wannan a ba kai kai ba Allah ne opposite an fahimta kuma za mu zo kansa a cikin karatu an fahimta yan kadariya su kuma suna inkarin kaddara Allah na da cikin rukunin imani ko su ba su yadda ba su kuma wannan kawai kaddarawa Allah kawai da ma aikinsa ma duka ba ka ɗan adam bai da wani tasiri cikin gudanar da rayuwar sama da komai ba ka na fata an fahimta wai kasantuwarka a duniya kamar wai shi filfala kamar gashi ne kamar gashin kaza ne a cikin a fili fitar sai da iska ɗaya da shi ko to kamar haka ko kudura Allah ta suke ta yawo da kai a cikin iskan nan duk da yadda aka yi da kai ba ka da yadda za ka na fata an fahimci zan sannan to a taɓa wannan shine aljabar majbur abin tilastawa ne dan adam ita wal wal jabru mazhabuhu allazi qarrat bihi ainul usad wato jabaru mazhabuhu shine mazhabin jaha allazi qarrat bihi ainul usad wanda idaniyan nan na al usad jami'a na al asi kuma kamar kace al qadi kace al qudatu to al'afi al'usafi ko aljani aljunatu masu laifi ko jani mai laifi aljunatu masu laifi ko yawwa to don haka wato al’usafi idanuwan nan na masu sako ƙarrat biki suka yi sanyi da da mazhabin cewa jiha wani mazhabi na dabar cewa ku ku sha ai ba laifin ku bane ai ai tilas aka muku ko kai wannan saban yadda ka sha wiwin da ka sha ne gidan mata da ka je ai tilas aka ma ai ba yin kanka bane ko da masu kaba ma hu da sai la hawla wala quwwata illa billah ai ba kini ba da bara sai ga Allah kai na ka? yin Allah ne an gani to rabbi an al-usat wa shi'atu ash da kuma eh, ayyul usat wani makufu ne alami a da ala'adu zama sai ce washi atishe shebani an fahimta? arabi ya amir usatu washi atishe shebani da kuma tawagannanta sheba an gani? to kuma da ke shakanu ala waje ne su wannan masu saban allah din sun kasance halinsu ne su kasance ala waje ko? cikin tsoro ala khawfi alwazan to eh, ina la tawzal ba ta alqur'ani wa karka ji tsoro ala khawfi raurawar zuciya ita alwazan an tsoro ki raurawar zuciya to suwa sabo ɗabi'ar su ne su tana ta ala da min al-asyan tsoro bisa ga saban da suka yi izu fi'ilun domin sun san aikin su ne ta suke tsoro eh dai za ka tsoron abin da yake ba aikin ka ba aka ce a yi sata ka san baka sata ba ai baka duko wanda shi ya san aikin sa ne shi zai da ya fiki biki ko aikin sa ne kai na ruwanka an ga ana zuwa a ce wannan ba alamar zuwa asalin shi mutum ana zana na rawar jiki domin aikinsa ne ke zuwa ga ilimin domin sa malam kenan a kai ke da nuna yawon A ai Wani da gaske ai akwai mabarwara za ta zo gaba sai eh, ikita izu huwa fi iluhum domin wannan aikin na sako aikin su ne wa zambulil insani zunubin da yana ga dan adam ba wanne ba an gane wallau mula ya ajuhu zargin nan dai ba zai tsallake eh, ma'abucin saban ba iruwa fa'ilin domin shi ne fa'ili shi ya aikata wannan saban ko bi iradati da iradati ta ganin dama bari in tashi in wanka in shirya in je mai sabo har shi iradar sa nufin sa ne ko shi ya dauko wukar shi ya dauko bindigar shi ya kaza shi da kansa ya shirya ya shirya kansa a ta irin wannan an gane iz huwa fi'luhum bi iradati wa bi qudratil hayawan da wannan kudran nan ta alhayat ta alhayawat an fahimta وإن الآخر وإن الآخر هي الحيوان حاجة لو كان رأيوة كتير رأيوة وبقدرة الحيوان ده نم قدرة ترأيوة ده الله يبايش أرى مصر إتي إيه دي يساب نعم. لا تعالى بيتي ده نم قدرة دي يساب يساب أما سبتي يساب كذا شيء لكن ko كذا دور wara ta yake كتاب أراهم tafi أما rahahun أراهم سيفوت الشيء ده su suwa kenan su al-husat shi kuma shi'atu shaytani ko arahum sai jahan bin safwan sai ya huta sheda su wa shi'atu tawagar jahan dan kungiyar suka huta sheda su min al-lawm al-anifi da wannan zargin al-anifi ko mai karfi mai muni kuma ma qabau bi amani da ma duk abin da suka hukunta wa kansu na burace-burace an fahimta na sabo ke gure su gure zan yi kaza zan yi kaza duk wannan abubuwan sai jaham da washi sun sai suka hutar shaidu su amma duk wannan cewa ku sha kulumin ku ba aikin ku bane aikin Allah ne duk ku hakura duk dusa ta satan gari da waye da waye ba aikin ku bane ku sha kulumin ma kayi nan gaba ba aikin ka bane domin waye sa ka kai yi zuwa wajen su Allah ne naka ba aikin ka bane an gane kamar kai da ka aiki eh, ka aiki yaranka ko zai ko kaza aka baka cewa ya dauki wani abu kace ni ne dauko ni ne ni na dauka mana ka raba ka dauka mubashiratan ba kai ka sa yaro ya dauko ni ne ni ne amfani da ni ne misali dan adam bai da wata mashiya sun cire wa dan adam mashi'a da ganin da wasu kudura domin shi ai majburin kamar yadda fitsari yake ma haka kowane aiki yake dole ka je ko kana so ko ba ka so sai bar abin da kaje gaje ka kama ruwa an fahimta tilas ce dole dole ka je kai abin da me aka aka nufata da aikata kaga kenan ba maganar daidai da ba daidai ba maganar da'a ko sabo komai ma ka je an gane to sai ki ta lakinnahum hamalu dhunubahum ala rabbil ibadi bi gharratin wa amani ko kaga sai dai cewa su su zuwa kenan jahamiyya jaham wa shi'atuhu hamalu dhunubahum sun dora zunuban bayi zunuban al alawa ala rabbil ibadi ga Allah ta'ala ki duk aikin Allah bi gharratin ko da rudu eh, da rudu ko ruduwa wa amani da burta burta wa ana ko bi izzatin ko wato an samu mummuntin suka na na na bi izzatin da izza ko bi gharratin da ruduwa gururi kenan an bayyana bi gharratin wannan ya sa ne ba ok zai ce bi izzatin ana samun dan bambance bambance a cikin nuskoki ita nuriya sosai da gaske na'am take ta wata barra'u ha suka barranta daga wa minan zunu daga wannan laifukan wa qalu ha suka ce af'aluhu wai ai ayyukan Allah ma hilatul insan to me dabarar dan adam a cikin wannan ayyukan ai ba dabarar dan adam kawai tsarin Allah ne Allah ne yi ko ma ce la haula wala quwwata illa ba sumi ba dabara sai ga Allah ko to kai ina taka, tunda an kore fitakan an tabbatar wa Allah to ina takan an gane ma kallata ma kallafa al-jabbaru nafsan wus'aha anna wa qad jubirat al-isyani wai kwata-kwata ma kallafa al-jabbaru Allah ta'ala bai kallafa wata rai ba wus'aha hmm. Abinda za ta iya Allah ta yi haka zai yi a kallafa mata ƙwan zubira ta Allah isiyani amma da tilafi da sai saba ta sai sai saba ta yaya ai an na bi ma'ana kaifa ko an na kaifa ba ƙwan zubira Allah isiyani amma da tilafi sai saba ta ya za a ci wai cewa wai wai wai abin nan cewa la yukallifu na wani sanin Allah wata asali ai ba a ba a tallafa mata bai domin in an karfa mata ta da za a mace da zai sabu ikita waka za ala ba'ati aiban qadqadat bi zuhuratan falaha idan dabarani haka na labarin yake ala ba'ati gaba da sha'anin da'a din aiban kuma dai qadqadat ta waye gari ma zuhuratan abin tilasawa falaha idan dabarani daga tana da tilasin guda yi tilas din sabo tilas din da wanda ta yi tilas a kai mata ba Eh, ita nafsan eh. eh eh na sai kita eh, waqad jubirat ala menene majburatan falaha idan jabaran tana da jabaran al-jabr al-awwal wa al tana jabar guda biyu tilas guda biyu gane zanta eh abba wal ashan duka tilas ne guda biyu wal abdu fi na amati fati إذ كلفت بالحمل والطيران <laughs> الله أكبر adam kita wal abdu fi tahqiqi bawa dai bisa ga tahqiqin zance in kana so ka fahimci wannan abun in kanka yayi yawo sosai to ka dawo ka fahimci wannan abun da ka wal abdu fi tahqiqi bawa dai a cikin tahqiqin magana shubuhu da amati kama yake a cikin wannan mas'alar dawa da zamuna an san zumuna ne to dai yake kamar zumuna ne dan adam eh in fas bil hamli wa tsayran domin zumuna an kallafa mata bil ko ta mai ta dauki ciki ta haifi wa tsayran da kuma tashi ko mana za ta aikin dabba da ba ta tashi ta haifi kuma za ta yi tashi a'a sifofi guda biyu suka taru a tattare ita asali ai asalin sifar tashi dabbobin da suke tashi ai tsuntsaye ke kwai suke to to asal dabbar da suke tafiya a ƙasa fa haihuwa ke to me yasa aka haɗe wani sifofin guda biyu a bisa na'ama cikin halittun Allah duka ma tana kama da ɗan adam dan adam ka yana kama da cikin wannan babu ta yadda zai sako lafiya lau tilas aka yi masa zai da ala ya ce a lokaci da aka yi an fahimci zanta kaga akasin wato kwai akasin haihuwa ne haihuwa sun kwai ko to wannan akasin da ya yiwu akan abu guda ɗaya dabba ɗaya to haka ya wannan zunubin da ɗa'a suka yi kai za su yi tunda kada ganin haihuwa ko da yin kwayi kishiyoyin ababe ne ko to ai ga su kai ma kana da irin wannan domin su zumuna tana tashi tana aikin mai hayu eh, mai kwai kuma tana tafiya a duka ta ɗauka eh, eh wai ai abinda suke so su ce wato abu guda biyu sun haɗu ita kaga eh, abu su zubin halittar ta kaga ta ta yi kama da dabba suke tashi kuma tana tashi ko ko sanan ta yi kama da halittun da suke tafiya a ƙasa wanda suke haihuwa to kai ma wannan sufofin guda biyu sun hada a gare ta na wancan da wancan wai ana nufin tana haihuwa kasancewa tana yawo ko yau tana yawo tana ɗaukar ɗabi'u na dabbobin da suke haihuwa to kai ma irin wannan abin ya haɗu gare ka kai duwan daban yana yawwa lokacin farauta tana farauta tana da girman jiki kamar dabbobin da suke rayuwa a ƙasa eh eh ina ina ina to to wannan sufofin na dabbobin da ba sa tashi tana da su dabbobin kuma suke tashi tana da su to wannan shine abin da yake wannan na ana sarira <laughs> na فإذ كان صورتها تدل عليهما هذا وليس لها بذاك يدان فلذاك قال بأن قاعات الوراء وكذاك ما فعلوه من عصيان هي عين فعل الرب لا أفعالهم فيصرف عنهم إن نقد لقدرتهم عليها أولا وصدورها منهم بنفي ثاني فيقال ما صانوا ما صاموا ولا صلوا ولا زكوا ولا ذبحوا من القربان وكذاك ما شربوا وما قتلوا وما سرقوا ولا فيهم ذوي ذاني وكذاك لم يأت اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان إلا على وجه المجاز لأنها قامت بهم كالطعم والألوان جبروا على ما ساءه ما شاءه خلاقهم ما سمه عون وغير معاني ike cewa izkana suratuha domin sura ta wannan na'ama din ta dullu hima tana nuna min alhamdu sifata wato ainihin daukan ciki ko watsairani da kuma tashi din Sifata mai ta da tana nunawa don babbace an gani da kuma mai tashi din hada walaysa laha idan eh, walaysa laha bi zaka yadani ita wannan eh, na'ama din walaysa laha yadani ba su da iko ko bi zaka game da sha'anin haka da Allah ta'ala yi ta ba su da iko ko zan kafanto ta a cikin wannan halin al ba su da iko ko tai wannan aikin tai wannan ba su da iko ko in ta kanta dai haka kai ma haka an gani na ita ta fali za ka saboda haka ne qala bi anna ba'atu ah, alwara ya yace da'a ta halitta ta dan adam wa ka ma fa'aluhu min afyani haka na ma ma fa'aluhu abinda suke aikatawa min afyani na sabo hiya ayyuku idarwan shine dai aikin ubangiji la af'aluhum ba ayyukan su ba an fahimta mm. fa yasifu anhum inda zana fayani kaga wadfai suhu na bayani sai korewa guda biyu ko wato ya sihu an sai inganta da gare su an faita idan a wannan lokacin eh, na na'am eh, da inda za ko a daidai wannan magana ah, ita ta na fi yin lukudarci mai na fayantin da za su hmm. wata za su shi na yawwa na na yana bayan korewa game ga kudratsu an fahimta na kullum kudratihim alaiha awwalan korewa ƙudurarsu alaiha a alal isyan ko ala alba'a ko korewa korewa akan wannan aikin na da'a ko na shi shine alaiha awwalan akaru na fari wasu duruha minhum da kuma kore wato faruwar aikin minhum da gare su bi na insani a matsayin korewa ta biyu an kore ba su da kudura an kore kudurar su ta aikata abin da kuma aikin shi kansa an kore ba nasu ba an fahimci abin in kudura an kore an ce kudura Allah aikin ma shi kansa an kore an ce ba nasu bane na Allah ne an gani dole kungiyar ju an yi an sha fama da su malaman sun ci sha fama da su an fahimta an sha fama da su da rubuce-rubuce da yawa akan reddi da su nuna katansu da halittarsu fahimta amfani daga ta amfani wannan katin dama ana karanta abubuwa irin wannan don ba ƙara ɗaukar izina duk wani ɓatacce da zai zo to an yi wanda ya fi shi akwai wansa da ya gaba da kuma yadda aka yi da shi da shigoyinsa da yadda su ko da haka wani fitanen nan zai aro wani layin kasan inda ya dosa eh eh na akwai ruga sannan kuma fahimtar nusus na shari'a ma fahimtar tawhidin ma ainihin mai ake nufi da Allah ta'ala mai kudura ne wata irin kudura irin kudurar ka wani irin kaza irin kaza irin wani abu wani abubuwan wani ne suna taimaka wajen ka fahimta ainihin ma mai aiki da da tawhidi da yadda yi suna fata an fahimta yau mutum mai zai za a confusion din eh eh eh sosai da bisa musamman A musamman yan eh, philosophers falsafa yan falsafa da suke against musulunci za su iya goma ta wannan bangaren to in kaza kaza ne ta yaya ai kaza musamman yan da suke bangaren philosophers dai haka da waye da suke yan boko a gida da sauransu yan orientalist da sauransu za su iya shigowa ta wannan bangaren to in ka san abin sai ka san yadda ake da su domin ka san sun ɗauko irin waɗannan abubuwan na baya suna dawo da su sa waɗanda suke ƙoƙarin karin hadisai suke ta yaya za a yi kaza da waye to abubuwa ne da aka yi su a baya suke dawo da nan sai ake ƙara maimaitawa da sauransu to sai suke ce fal qalu sai a ce ma samu wala sallu in indai abu sauna ma'aunin ne sai a ce bayi ba su azumi ba ba su sallah ba ko wala zakau sannan kuma ba su zakka ba wala zaba zabahu sannan ba su yanka dabbobin layya ba inda alqurbani ko na na neman kusanci ko da alqurban zalili eh to ba aikin su bane ba aikin su na sai eh, eh, eh, na sai a ce musu kenan duba shi ba ba su tufe ba ba su tufe ba aikin Allah ne <laughs> ake ta waka za ka ma sharibu haka na ba bayi ba su sha giya ba wa ma katalu ba su kisa ba wa ma saraku wa ma sariku ba su sata ba wala fihim gawiyun zani sannan kuma wala fihim gawiyun zani ba wato babu gawiyu babu halakakke mazinaci fihim a cikin su duk ba wanda ya an fahimta waka za ka lamya a tuk tiyarar minhum haka na kuma lamya a tu wato lamya a tu bil kufri ba su zo da kafirci ba wani islami da musulunci wani imani ko imani da zan zancen su zama cewa eh, eh, nan aukowawa tana zuwa da ma'anar au ta zo da ma'anar au a ka za ka haka na shi sha'anin yadda yake lam ya'atu bil kufri bayi ba su zo da kafirci ba awul islami ko musulunci awul imani ko eh, imani ikhtiyara minhum bisa kansu ko kowa tilas aka yi masa musulmi tilas aka yi masa musulunci mai imani tilas aka yi masa imani mai kafiri shi ma tilas aka yi masa kaga ba wani wanda za a ce shiga wuta kowa tilas aka yi masa sun aiki suke nan kaga sun daidaita je ne kai imani da wani ka kafirci kowa tilas aka yi masa ko yawa illa ala wajhil majazi su a irin su duwayen abubuwan sallah ne imani ne kafirci ne komai za a dingina wa bawa ne ala wajen ramadan cewa abu samajen za a ita shi amma abu ta hakika ba aikinsa ba na aikin Allah sai sai da sha ruwa sai ta kala. ko amma abu ta hakika wa ya sha ruwa abu ta hakika wa ya sha ruwa ta gaji ito a wajen su domin aikin ba za don ba su bawa wani ɗan adam wani aiki ba ya zama shi ne eh, nasa ne komai ba na kamar ba ka da wata kudura ko iko a ta duk Allah ne duk abin da bayi suka yi Allah ne eh eh, eh ina ina eh, shi ta illa ala waje limadari face su a wajen su bayi sun aikata wannan aikin nasu ne ko suna aikata wannan aikin nasu ne ala wajen majazi a busa majazi la haƙiƙa an fahimta kamar da zanace eh, zanace eh, ka umarci yaran ka cewa zai ka ɗauko min hula ko zai ka ɗauko kara wa ya ɗauko hula eh? eh asali wa ya ɗauko hular a busa haƙiƙa abu ta majaji ba shi ya dauko shi ya dauko abu ta majaji amma abu ta hakika ta dauko domin dauko wata daukowar ka ce an fahimta me yasa wanda zai umarta a je zai umarni a je a yi ta'addanci ake kama shi kuma abu ta haƙiƙa shi ya laifin shi ya laifin abu ta hakika shi ya laifin su sun je sun sadar da aikinsa ne aikinsa suka dauka suka je suka yi an fahimta wanda shi na ƙiƙa da su misali na an na ha bihim domin su wannan ayyukan wai ƙamat bihim sun tsaya ga bayi ne ka tsa'ami wani alwani kamar ɗanɗano da launi ɗanɗano ba ya tsayuwa a karan kansa ko sai ya samu abin da yake ne body abin da zai tsayi da shi haka na launi ba ya tsaye a karan kanta dole ai ka'ida ce ta rayuwa dole launi kala ba ta tsaya a karan kanta ba ta samu inda ta tsaya to kai ma aikin da kai aikata da Allah ya da kai za a ce kai ne kai a wasu majaji kamar fentin nan ko kamar nan fentin kamar yadda ya tsaya inda ba gina kawo ba zai tsaya ba to kai aikin Allah ɗin an sako shi ne ga ka a ganin shi a tare da kai amma waye aikin ba kai kai ba amfani kamar yadda aikin bayi suke kamar yadda wani fenti yake ɗan faruwa ko kala take ɗan faruwa da jikin abu an gane Aiki bangon ai ba shi ya fentin ko makala masa aka kai ma aikin ba kai kai ba makala ma akai Aiki, du wa ba wani abu sabu su ai ji ai akwai a gidan da lambu kalla kalla wata wata ya mutu mun kusa zuwa ma eh, mun kusa zuwa dole abubuwan suna da alaka ai da akidin da ake ganin su a yanzu an gane to a ake cewa wa zubiru alama sha'au khallaqu an musu tilas shi abu sa abinda Allah ta'ala mahadicinsu ya ga dama aka tilas su akai ma san mazu aunin ita ba a samu wani ma'abucin taimako ba da taimaka musu an fahimta ba gairu ma'ani kuma ba a samu sama ma'anoni ba a bisa aikin nasu ba wata hikima ko wata ma'ana kawai an ga hakan kawai ya faru me hikimar oho me aka yi kaza kawai haka aka gani kyau ba wata ma'ana ƙarƙashin wani. ikita alkullu mazburin kowa an masa shi ko gairu mu yassarin kuma ba a huwace masa ba ba wanda aka huwace wata dama ya aikata wani abu sai abinda Allah ta'ala ne ya aikata ko ya kaddara a tattar da shi amma kamar da fenti ya tsaya a jikin gini kaga wannan huwacewar Allah ce amma shi bango an ba shi dama yi wani abu shi kawai ya zo alafta masa kalar da aka dama to kai ma kalar da aka dama aka lafta ma in ka je masallaci kalar da aka dama kenan ka yi na aiki <laughs> ka je can kalar da aka dama in ka rataye kuras kalar da aka dama ka yi ko shi za kai suna ta o oh, show oh, waya a dabi su ko ka sa wannan ya kaza ka sa shi yau ka sa wannan ya kaza ka sha a rasa gane kai shi kuma abin ba ba abin da duje ne mana abin mamaki da cikin kudurarsa bai raba kowa aiki <laughs> wannan ya kaza wannan yana zagi wannan yana yabo shawa an ta wannan zagi wani na yabo wani ya kaza komai daidai ne ba wani abu da ba daidai ba shi da jarima din nasu shi dan an ci mun ji har tsakar gidansa mun ga abin da ba zai isa ba nan ne karatun ba sai babu halal ba haram komai daidai ne wannan ma'aunin abubuwan za mu dokan su ba wani abu da yake ba daidai ba komai daidai ne komai daidai ne gani yake cewa wal kullu majburun wa ghairu muyassar kowa abin tilatawa ne akan aikin sa wa ghairu muyassar kuma ba a yassare masa wani aiki ba an gani? kalmaiti kamar mushe ne uzuri da dakilan alfani da aka shigar da shi cikin da kafani to da aka shigar da shi da kafani yana da wani wani abu ne an yi da masa wani abu eh an masa tilis an sa shi da kafani ko <laughs> to kai ma haka ne ko da aka zo da kai duniyar nan an shigo da kai duniyar ne kana da zaki a cikin zuwa duniya kamar an sa kafanin ne a jikinsa kai ma zuwan duniya kamar an ma haka ba ka da wani iko yadda aka yi da kai inda za a sa inda za a samu daga kafani baki yana da yadda zai ba sai da zai zai ce ne ba <laughs> ga ga tilas ne na take ta waka da ka af'alul muhaimin lam taqum aidan bihi khawfan min al-ihsani fa iza jama'aka maqala sayhi anta da kadiban wa duran wadiha al bukutani iz laysat al af'al fi'la ilayna wa al rabb laysa bi fa'il al ifyan fa idha intafat sifatu ko ilah wa fi'luhu wa kalamuhu wa fa'il al insan fa hunaka la khalq wa la amr wa la wahy wa la taqlif فقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة الأكوان فانظر إلى تعطيله الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن ماذا الذي في ضمن تعطيل في ضمن ذات تعطيل من نفي ومن جهد ومن كفران لكنه أبدى المقالة هكذا في قالب التنزيل الرحمن وأتى إلى الكفر العظيم فصابه عجلا ليفصل أمة الثيران وكفاه أنواع الجواهر والأولى من لؤلؤ إنصاف ومن كعيان فرأوا ثيران الوراء فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان إجلال قد فتن العباد بصوته إحداهما وبحرفه ذا الثاني والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني فهم القشور وبالقشور قوائم واللب أو خلاصة الإنسان ولذا تقسمت الصوائف قوله من إرث ذي لم ينج من أقواله قروا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن وتبرؤوا منها براءة حيدر وبراءة المولد من عمران ومن عثمان أناكو أناكو نعم أناكو عمرانكم ما عثمان سهل عمران أقول لك آه، عمران كم عمران تشيء في إنجنسي من كل شيعي خبيث وصفه وصف اليهود محلل الحيتان ما لا يكي سوى ita wakaza ka af'alu mahayyin haka na aikin Allah aikin Allah ta'ala lam taqun aiban ba su tsaya ga zakin Allah ba. sofan min al domin tsoron wai kada aikin ya zamanto ya nuna samuwar eh, faruwar samuwar Allah wato a tukar wa ce a cikin mazhabin nasu mm-hmm. sun ce aikin bawa ba aikinsa wani aikin wani ne mm-hmm. eh suna cewa aikin Allah ne ko? Mm-hmm. aikin dan adam aikin Allah ne to kuma sai zo ce Allah ta'ala din ba wani aiki ko? bai tsaya da zafi shi ne farkon karatun ko ko mm. ka da Allah ya laysa bi fa'ilin fi'lan yaqum cewa ba wani aiki da tsaya a zatin Allah to sai kuma ka kore dan adam ka ce aikin Allah ne kuma ka zo ka je kuma Allah kuma ba aikin da ya tsaya a zatin ka mm. domin wai in ka ce ga wani aiki ya tsaya a zatin Allah to yana nufin menene Allah fararre ne domin ga wani abu ya faru a zatin da da ya faru alama sai ta cewa shi ma farare ne an gani to ai ga wani sabon abu ya faru a tare da shi Ko da sifa ce ta halitta ko da ba ka zo nan ba sai ka zo to tun da ka zo nan yana nufin cewa mai akwai lokacin da kai ma ka zo sannan ka zo nan sannan ka zo nan gidan duniya ko ka zo samuwa sannan ka zo an fahimta mana a tanakul ruwa da hali kaza zuwa hali kaza yana nuna akwai lokacin da ka fara na don ka baka ce ga wani aiki da Allah ya yi yanzu yana nufin cewa akwai lokacin da ya fara shi shi ne maganar tasu tunan haka zan suka ce waka za ka abu alul muhammini lamsakun aizon bihi shi ma wai Allah ta ala ɗin kamar da suka kore ɗan adam shi ma Allah sun kore masa samuwa aikin shi waka za ka abu alul muhammini lamsakun aizon bihi shi ma ayyukan ba su tsaya ga shi ba haufan sun faɗi haka ne domin tsoro mina da hinsani game da faruwa kasse ala fararre ne don gudun kasu ce ala fararre ne su kore masa ayyukan cewa yi wani aiki ba ta faɗi da zama aka maƙala ta yi to kada tara waɗannan maganin nasa guda biyu masu cin karo da juna an ta ja maganin su ba da result sakamako na mai eh, mada kaziban ƙarya wa zuran da zur wa bi halibu buhutani mai bayanan nan ne bauta kawai za ka fahimci ƙarya ne kawai a magana su ƙarya ne. da wancan ɗin da wata domin inda ba ƙarya ba ne wannan ba ta karo da wannan ba zuba da suke cin karo da zunar ta to ƙarya ne kisa wanda suke da awar kare ta hadisa maza su za su ce an samu cin karo ma'ana cin karo ƙarya ne duka in ba inda ba ƙarya bane ba za a samu cin karo ba yaro ne ka aike shi ko abin da ya gaya ma daban abin da abokin rikiyarsa ya gaya ma yake faɗa daban haka akwai ƙarya in in kaza kaza kaza an ba haka aka ba kaza aka yi to wani yana bin akwai an samu matsala an gane cin karo a magana na ƙaryar magana an fahimta? na a ikita izi laisatul af'alu fiye ilahi domin laisatul af'alu ayyuka dai ba su ne ayyukan ubangijin mu ba warrabu laisa bi fa'il al-asiyani Allah ta'ala ba shi ne mai aikata sabo ba ko shi ne wajen cewa ne shi ne amsar da yake bayarwa yake da idan ta bar sifatul ilahi wa fi'iluhu to idan sifar Allah ta'ala da aikinsa suka koru wa kalamuhu da cewa ba ma ya magana wa fa'il insani da ma aika na adam su ma dubu sun koyi ba dan adam sun ne ba kuma ba Allah ne ba kuma ba duk sifofin Allah din da nan adam sun koru fa hunaka ko anan kuma sai a ce ai la khalqun ba halitta ko wala amrun ba shari'a ba umarni mm. wala wahayun ba wani wahayi wala taklifun ba kallafawa ko mm. wala taklifu abdun fani babu kallafawa wani bawa da yake karari wani abu na shari'a mm. sai zama to duba wannan zancen ba hatta shari'a babu da kallafawa duba domin ka kora samuwar aiki ga gabawa ga Allah duka Kan ba shari'a ba kallafawa ba kada komai abin da zai faru yana da yawa cin korewar ta a rufe komai duk komai babu komai babu domin rayuwar kabari da ta layara ai sakamakon abin da aka yi ne a nan za a ce a barbi a to duk ai ba wanda ya aikin la Allah la aikin Allah la aikin bai suna zama suna masu kafa suna philosophers masu tunani ba shari'a sai da aka yi gabawa an fahimta suna nan a cikin sufanci har yanzu suna nan a cikin sufanci a yi mata a cikin sufanci da aka ɗauko eh, tafan ibn arabi don ban san karatun zai dan tafi haka ba da sai da kuma da littafi na ibnu arab ku gani irin wannan abubuwa so da gawadin sun rusa rayuwa kamar eh na'am za mu zo cikin manganin sosai ai yan hakikan za mu zo sosai za mu tsako ka fai abin da abin an gane sai waka ba ah, ala asma'i bai tsaya nan ba sai da ya mai ya yi hukunci akan sunayen Allah yi hudusa da cewa fararru ne wa bi khalqiha cin halitta ne min jumlatil akwan da cikin halitta in aka tafi akan ma'aunin nan nasa har sa sunayen Allah zai zama mai fararru ne haka ne domin sifofi ne na Allah to da ayyukansa rahama ko jin kai saukar da ruwan sama duk sifofi na Allah ta'ala na nafi iliya da abin da zafiya ko kaga duk sai zama su shiga cikin abin da yake eh, abin yake eh, ba shi an kore an kore an kore domin asali dama a yakin su sufofi a baya mun karanta a baya to ba wata sifa a zatin Allah ba wata sifa kwata-kwata duk sun sifa ku daga shi ya sifar zance da kowace irin sifa ce ta kan babu gane? to kita fanzur ila ta'til al-awsafa kai duba zuwa ga wato ƙaryatawarsa game ko korewarsa ga sifofi na Allah ko wal af'ala da ayyuka na Allah wal asma'ar suna na Allah lir rahman ko na Allah ta'ala ma dal ladhi fi dhimni tasta'ili min min nafain wa min jahlin wa min kufran ma dal me yake ga a fi zimni zasta cikin wannan korewar da ya yi min na fayin na korewar wa min jihadin da na inkarin ko wa min kufuran da na kafircewa cikin cikin abin da aka ambata tunda ya yi atsirin sifofi da ayyuka da komai har atsirin ayyukan bawa ya yi ya ce ba bawa ba ya aiki ba aikinsa ba aikin Allah an ce to idan aikin Allah ya ce shi ma babu har shi ce an gani? na ya ce lakin na ku abdal makalata haka sai dai ciya fa ibn qayyim kita ayi hakuri lakin da sai dai ciya fa wannan mutumin ku abdal makalata haka haka ya bayyana wannan irin tasa ne a haka shi da almakala a ana ai ya bayyana wannan irin tasa ne haka za a irin wannan yanayi fi qalabit tanzihi lir a cikin mazubi wani tsarkake Allah ta'ala wajen tsarkake Allah yake da Allah game da na kasu ta waya dole ko kawai dole ɓare ke wani ya tsarkake Allah ya kore masu sufofi da ayyuka da komai domin wani Allah ta'ala ya mutu ya tsarkaka da dukkanin na kasu ko kawai tanzi amfani za mu tattar da ita kowane bangaren mu ga mu muke tanzihi na Allah tsarkake Allah ta'ala a cikin aƙidansu ta wa'ata ila al-kufr al-azim fasagahu mutumin naku sai da ijewa al-kufr al-azim kafirci mafi girma fasagahu ya tsara shi ijilan ko kaga tamyizi ke ya tsara shi a matsayin wani menene dan maraki ya fitina ummatar tsirani domin ya fitini al'ummar nan ta dan maraki mana al'ummarsa ko inda su suke bin ra'ayinsa domin ya fitine su an gane waka sahu anwa aljawahid ya lullubawa menene wannan dan marakin nasa anwa aljawahid nau'ika na jauhari ko wani hula da kayan ado min lu'lu'in na lu'lu'u fatin gare-gare wa min itiyani da kuma da kuma gwalagwale an fahimta? Mm. kita fara ahu ranar wara sai wato sa na mutane sai ya ga wannan sa ɗin nasa an fahimta? fa'afa bahu sai ya ga abin da suka tafi a kai daidai ne kamu sabi ikwatihim kalima zamani kamar yadda ‘yan uwansa suka dace kalima zamani a tantintin ba sani ko an fahimta shi sa ɗin mutane da ya gana su sai ce ba shakka sai tsiran? sai yawwa shanu ko daga saur guda ɗaya siran shanu an gani yawwa siran jirgin na saur shanu da suka ga santa na ƙarya yawwa ba a sabahun sai suka ce daidai kuke yi amfani da kamun sabu kuwatin daidan kamar daidan yan uwanku karima zaba na tuntuni mana al'ummar annabi musa kun dace da irin abin da suka yi shi ne ba daidai a abu daidai ba a kun dace an fahimta ka a eh, shi ba a sabon mu kamu sabi ikhwati kamar daidan me yan uwansu kusa na adam mu an fahimta kadima zamani a tantintin kike ta wasu idlani kadin na ibada wannan wato shanu ne guda biyu idlan dan maraki ne guda biyu da na zaham da na kwantan iyayen gidansu ko na ibada. da suka fitini ne bayi bi sautihi da sautinsa ihdahuma wa bi harfihi da sani ko da sautin ihdahuma ɗaya daga cikin su shine na annabi Musa din ko wa bi harfihi da sani da kuma ta harifinsa shiwa da sani wannan nabiyin shi wannan nabiyin harrafa ayoyin alkur'ani yake da shi shubuhohi ko shi kuma wata da sautin sa ko menene a ƙur'ani ya yawa tsarar da kuwa aga wannan sautin da shi ya tune su shi kuma wannan ba da sautin bane da ta harifin ayon alkur'ani da hadisan masu salama wajen su sufofi da ayyuka na Allah ta'ala shi da irin wannan abin ya tune su an gane shi wannan wannan sa ɗin fa shi ne jahannam hijab din karan kansa shi ne sa'i eh, shi ne sa'i shi wannan sautinsa ya fitine su yahudawa shi ko wannan ta harifinsa fitinarsa sun alfur'ani ne na soshi na shari'a an gane? wannan su afsaruhun fa ahalu zawahiri mutane mafi yawansu fa ahalu zawahiri ma'abuta zahiri tabdu lahum da suke zahiri ke bayyana a gare su laisu bi ahli ma'ani ba fa mutane ne bane da suke bin ma'anoni ko ahalin ma'anoni na fahimul qushur wa bil qushur qawaim su mutane mafi yawan mutane su qushur ne su bawo ne da yake da ciki bawon da yake yana da ciki yana da uwa a ciki su mutane su ne bawo mafi yawan mutane wa bil qushuri qawaimun shi wannan bawon yana da kafafuwa ko abin yake tsayuwa da shi suke tsaye da shi ko shi ne kawai wallubu shi cikin hazu kula sa shi insani shine zaban keɓantattun mutane an gane wani za ta ƙasa mata tsawa'iku saboda haka ne tawagogi ƙungiyoyi suka ragabu ta ƙasa mata tsawa'iku ƙaunahu ko ƙungiyoyi da yawa suka rarraba maganganun jihar kowa da irin gadon da ya ɗiba an fahimta wata wara suhu irsa zisu humani suka yi ta gadar maganganun jihar irsa irin gadon da zisu humani wanda yake da saham ko rabo a cikin gado ba yana da saham kaza ba da asuhumani ai saham suka riga gado kowa da abin da ya gada har zuwa wannan lokaci mana idan suna da yawa ko kowace kungiya da irin gadon da ta a cikin gidan ta wannan su sai mun yi da kaza mun yi da kaza ba a cikin idan wannan mun yi da kaza mun yi da kaza haka haka kowa a cikin kowa zai dogara a kan tunaninsa in wani ta kafirtin ya wuce kansa sai ce ni na tsaya iyana iyana da iya wannan wani kuma ya zo zai ce a shi wannan kafirtin ya shallake shi shi na gaban da haka haka da shi haka haka haka haka haka domin wanda suke a ash'ariyya a sha'ira yanzu ga suna da rabon irin wannan aqidu ayin yanzu ina zaga jafon su na tauhidi babu aya ba hadisi ina farko hankali ko logic ne kwakwalwa to lau kana kaza lan kun kaza Allah ta bai zama kaza ba ai da kana kaza to waye illa huwa rabbul ibadi waye waye wa irin wannan ko logic ne a ciki ba wata aya ko hadisi sai ta tunani ko wai Allah ta'ala da bai da bai zama mai mai magana ba ko da bai zama wani mai ji ba ala kana abu kamar da sai zama kurma sai zai rufin kaza da ya kaza kawai tunani ba ina aya ina hadisi ma da wannan in na tauhidi ne da babu sau irin wannan an gane to abin da yake nufi da cewa mutane mafi yawansu yawancin su ma'abuta bawo ne ma'ana ba kowa da ke fahimtar ainihin shirya ba sai mutane kawai dai ka gansu ka basu a sama sama amma ainihin kulasa ilimi sai yau ke bantaki an kai hisa ce zama to cewa nan ba haɗi ƙungiyoyi kowa da irin gadon da ya ɗauka a cikin ilisa an gane yawwa yake cewa wata wara zuwa ya irsa zin suhmani Lami yanzu min aqwalihi cewa a halin hadith babu wanda ya tsira daga maganganun mana a kawali nan a yi a ƙa'id a ƙa'id jaham ba wanda su da ta’idin shi jaham ɗurwan ko ga baki ɗaya siwa in ban da ahalul hadisi wa shi asil ƙur'ani sai ma abuta hadisi mai salama da da kuma tawaga alƙur'ani su abuta a alkitabu sunna suna kaɗan su tsini daga wannan bala'in na jaham bi da safuwa an gane shi da fata bara umin ha suka barranta suka wofanta daga aƙidin jaham bara'ata haidari irin kubutar nan ta haidar shine sai zina aliko wa bara'atul maulud min imran da kuma barrantuwar al mawlud abin haifawa din nan min min imran daga menene wa annabi imran ko Musa bin Imran eh, eh, madan Imran abin da yake nufi a nan ahal suna sun barranta da ka'idar zaham sun wofanta sun kubuta da ka'idar zaham kamar yadda zina a ya wofanta ya kubuta da ka'idar shi Allah ne an bayyana da sun zo a cikin mutanen sai suke wanda suke goyon bayansa a bashi sha'anin mulki suka ce su kuwa Allah ne sun da Allah su kaga a matakin da ya ɗauka a kansu da kuma ko bai da su mataki a kansu ba ya barranta daga su ya kubuta da ka wannan da'awar ba shi ya su an gane? haka da su yadda na wani anan musa an fi da imran ya kuma tare kame da duk zarge-zargen yahuda da abubuwa da suka yi a gaba da shi ya kuma fitar dukkan abubuwan da suka yi sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa me ya allazina amanu la takunu kal ladina adaw musa fa barra'ahu Allah mimma qala ya kuma tare shi da dukkan abin da suka faɗa kana inda Allah wajiha ba fa na alsuna kuma suka suka kubuta daga dukkanin akidun da na fata an fahimta min kulli shi'iyyin khabithin wasfuhu ko suka fita daga dukkanin wani dan shi'a khabithin wasfuhu da siffarsa ta zamanto wasful yahudi ce ainihin siffar yahudawa muhallilin litani masu halarta wa kansu cin kifi rana asabar an fahimta? wannan eh, sai fasali na shida za mu iya shiga? faslun fi muqaddimatin nafi'a qabla at-tahkim to malam bayan ya fararo a ida ta jaham da malamin sa ja'al bin dirham to zai shiga alƙalanci tunda a farkon littafin ya faɗi maganar kotu da hukunci da alƙalanci ko wajen raba rigima to sai yake mace cewa fi muqaddimatin nafi a qabala tahqiq wajen muqaddima sharar fage mai amfani kafin ai hukunci kafin kai ƙara akwai fasalin da zai cewa zai ware a gaban cewa shi ne alƙalin ne wani aƙilin aƙila na fa wani dukkan kwatsar da ya kwankwatsar da ya da radin ne ba sai a gaba za a yi tahqiq an fahimta za a kai ƙara za a yi raising in issue a kotu yadda za a warware abubuwa suke ta to nan ga wasu shimfiɗa gare su kai ahalu sunna akwai wasu wasiyoyi da zamma wurin shiga irin fagen daga irin wannan ga abubuwan da ya kamata ka tanada ga abubuwa da ya kamata ka shirya musu kafin ka shiga kafin a shiga wannan wani ma'arakan ba ta buga akwai abubuwan da ya kamata madalla bayanai na musamman shawarwari da kaza da kaza cikin tsirin shari'a da zai shiga barakallahu fiku wannan shine muqaddimar abin da ta kunsa sai kita ya ayyuhar rajulul muridu najatahu isma' maqalatana fihi mi'wani kun fi umurika kulliha mutamassikan bil wahyi la bi zakhari fil hadayani وانصر كتاب الله وانصلنا التي جاعت عن المبعوث بالقرآن بالفرقان واضرب بصيف, بصيف الوحي كل محطل برض المجاهد فوق كل بنان واحمل بعزم الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان واثبت بصبرك تحت أو علوية الهدى فإذا أصبت ففي رضا الرحمن واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح بجبانه من ذا يبارز فليقدم نفسه أو من يسابق يبدو في الميدان وافدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان فالله ناصر دينه وكتابه والله كاف عبده بأمان نعم. لا تخش من كيد العدو ومكرهم فقتالهم بالزور والبهتان فزنود أتباع الرسول ملائك فعفاك فعساكر الشيطاني شتان بين العسكرين فمن يكن متحيزا فلينظر الفئتان ما da yake cewa ya ayyan rajul muridu na jata ya kai wannan mutumi al-muridu na jata wanda yake da fatar tsiransa tsira isma maƙala ta nafi ka saurari magana ta mai nasiha mai jan hankali ko mai awani mai taimako al'auni ko ai tafsir al'aun shine mai awani tafsir al'aun sila ta mubaraka zakum Allah kai. idan kun fi umurika to daga eh, nasiha ta farko da jan hankali kuma fi umurika kullaha masikan. ka zamanto cikin dukkanin al'amuranka masikan kana mai riko da bilwahayi wahayi la bi zakharifin hazayani ba kawace kawacen nan ba na zancen banza suka ce alhazayan ne surutai na mai magajin bacci shi shine alhazayan an fahimta ba wannan kawace kawacen na mai magana da mai ma san me yake faɗa su ne yan falsafa ba suna faɗa ma wani su ban san da suke faɗa to karki wahayi ba irin wannan zancen ba wansur kitaballahi sannan ka kudirce a ranka cewa ka taimaki littafin Allah ne wa sunanan lati da kuma sunonin nan wa'annan da ja'at da mabusi saboda ka wanda aka aiko bil furqani da alqur'ani wa burib bi kullum wahyi kullu mu'attilin kadaki wato kullu mu'attilin dukkanin wannan mai kora sufufin Allah da mai bi sayfil wahyi takobin nan ta wahayi ko barbar mujahidi irin dukan nan na mai jihadi ko kwakwullin banani a kan dukkanin wata gaba sai masa tsara eh, ko wata gaba ka kai mata tsara da mai takobin wahayi kaka saura da ta zubar da jige da hujjanci Allah ya ce ma'aikin Allah ya ce

an fahimta hari wanda yake na mai niyya ta gaskiya ke mutajarridin lillahi ko mm. wanda ya kubatar da zuciyarsa da Allah kadai gairar bani ba matsoraci ba mm. ko bukatar ka kyautata niyya ko mm. kuma kai abin da gaske wa hamilka kai hari shine alhamdu ko a ta alhamla al'ula attack na farko ah. an fahimci suna alhamla a hmm. takin an kai hari hmm. an gane shi ne wahamil bi eh, eh, azumin siliki da niyya nufi din nan na gaskiya da gaske zaka wannan abu ko hamlatan mukhlisin irin harin nan na mai ikhlasi cikin hmm. aiki mutadarrijin lillahi ghayra da bani wasu bi sabrika ka tabbata da irin wannan haƙurin naka ta hata au Eh, maza alwiyatul huda ko wato arkashin wannan tutar nan ta shiriya an fahimta fa idza usibta fa fi rahman in ka dace da wannan attack din da wannan saran ko suka da kai to zai kasance ne cikin yardar Allah na kai wannan abun ba wani abu mana in ka yi nasara a wannan gabar ka kai shi wasu ya faɗi mutane suna ji to ka tsadar cewa yadda an neman yadda Allah ce wannan ba wai don ka wulakanta wani neman yadda Allah ce ta sa kai wannan kaga aiki ne babba domin in ka zo ni gururi sai Allah ta'ala ya sa tambaya ta gaba kuma yi nasara kanka ba zara ba ce ai muqabala ba ta nuna wai in an yi nasara a muqabala wannan ne mai gaskiya ka kamar kamar kokawa ce kamar kokawa ce ai ba yake ta in an yi kokawa wanda aka kare shi ne bai da gaskiya a'a kawai jarabawa ce sai ga wani da menene da ya fi karfin ma amma shi aka nasara a kansa kamar haka dan bako sai ga kato jirgege da dama da kuma dan tsigi ana fara sai ga wannan Allah wani nasara ya kare ba ne eh, kai hu zai ga ya je kasa ina zuwa kasa kuma ka'idar an kare shi an gane ai a haka tsari ya kawo mai duka ke guji zai faila shi kenan a haka muna zara suke debate shi ba shi ne shawarwa ne a gaskiya kawai a nemi sa'a wajen Allah kuma za ka yi munazara haka duba cewa wani ya fi ni karatu ba da karatu ake nasara ikhlasi ke da gaske sai yanzu kuma ya dafa abin da fahimta da fahimta wani gashi yawan karatu amma yau ba fahimta yau ba iya tantancewa to eh, ita bayan tsoron Allah akwai tsofi da yawa na munazara eh, duk wanda zai yi sha'awa zai irin wannan abin ki fahimce su da yadda ake ake wannan da sau da yawa ka ji kawo to a ibn tabiya ya ce kaza yau wani ya ce kaza shi yana kawo bayani ne bayan magana da wace tukar daga nan mutum <laughs> a dama ai a irin wannan munazara kamar takulkuli ne eh. za a yi ma sai a fusgi hankalinka da wata magana da ba ita ba ce abin da ake tunan a kai sai a ce ai wani ba ya ce kaza wani ba ya ce domin a baza ma hankali kana dubba da wani na ce an kai shi kasa ya kasa cewa kuma irin wannan to ba abubuwa da yawa da mutum zai kula shi ne malam ke ba da shawarwari a kai likita wadda al'kitabun layi wa sunan lafi ka sanya littafin Allah da sunan da sunonin manzara salama fi sabata wata tabbata ba kowace sunna suna suke ta tabbata ko ka inganta ma'ana eh, a matsayin sila haka a matsayin su ne makamanka an fahimta al eh, alfila haka ka sanya takobinka ko makamanka menene ne laye wa sunan lati sabata zafin Allah da sunan ziki ta tabbata daga mazan salama sun mafi sannan kai kururuwa kai kai kai karaji ko in kara rawu sai ya ce na ta karaji kawai a guman yana ta wa'azi yana ta rafka yana karaji bayan ya yi wa kasa yi wannan garin baya irin wannan wa'azin hannu yake yi sa wai adu manyan garin irin sana'a su yana shi na ruwan sa ko ma bai tura shi Allah ne ya ce faɗa ko ne ya tsaya ne shi da ƙaraji da ƙaraji an fahimta sun ba sahabi da bayani bi janani ko? a ƙoƙi na yake ta sun ba sah ko sannan ka inganta bi janani ma ka inganta ka inganta zuciyarka menene zanan ko? shi da alƙal sannan ka inganta zuciyarka ashe ba na faiha ba ne ko? bi jabani eh, ka inganta zuciyarka bayan ka riko da alkur'ani da sunna a matsayin menene makamanka sannan kuma sai ka yi da niyya sun ma sai ka fi bayani zuciya ka zama sai ingantacciya man za yi barizi sai ka ce musu kuma waye zai fito a buga ne to fadi yi mu da koyo zai gabatar da kan au mami fadi ko kuma waye zai tsere zamu tsere tsere shi ko ya yabdu filmin yani sai ya fito a filin ga na tsaya waye zai fito waye isa ya bayyana in a cikin kuma akwai wanda ya isa ya fito ai wannan daidai ne inda ka shirya da shirin da malam ya gaya ma duka buga ba sai in akwai wani ɗa da matsafi ya zo a buga ko ba wa alfahari ba ce a'a Allah ta'ala yana son irin wannan gama abu ta bata ko bisa a lokacin yaƙi sai ka sahabbai sallam yana tafiya cikin takama a fagen da ake tsaki Allah ke sai Allah ta'ala yana son irin wannan tafiyar a irin wannan gudu takama da da jiji da kai a irin wannan ya zama abu ta ta kuma kai shege domin kai ba an fahimta domin kai musu razani eh ta eh, musu barazana amma tsakanin yan kuma kai mutawazi mm. tawadu wannan shine sunna sai mai tawadu cikin yan uwanka da kankan da kai na kuma ba a bukatar girman kai ba wajen yan wanka yi musu girman kai ba wajen kuma aka haɗu da yan gida wasu alaƙa ta rayuwa a yi da akara makallar ka a an ka ganka yadda kake an fahimta eh, ba wani neman saurara wannan shi ne sunna Allah ya samu dace ike ah. cewa ah, ake ta wasu da'abi ma ƙaya rasulu ko wala tafaf min illatil ansari wal awani wato an kafasu bima qala rasul da abinda annabi ya faɗa wala ta takhaf kada tsoro min qillatil ansari saboda wai karancin mataimaka wal awani da mataimaka kaka da tsoron cewa aini kaɗai ne suna da yawa ko garin mun kaɗai ne a ba ruwanka kai dai ka faɗa abin da annabi ya faɗa kaka da tsoron wasu ina na fasta abin wato a ari an fahimta shi na abin da ya yi ke nufi sai fallahu na sun duni ke sani fa Allah ta'ala na sun duni zai taimaki addinin nasa ne wacce ta yabe littafin nasa wallahu kafin abdahu bi amani Allah ta'ala wato kafin abda ko alisalahu bi kafin abda Allah ta'ala zai ya isa wa da bi amani da aminci zai amintar da kai kakka ji tsoro yasa ka ga lokacin da aka fara da'awa ta sunna a garin nan ka ga malam ja'far da shi ko da malam abba ko ko da malam abdulhab haka za su yi unguwa su je su munazara kabala daga su sai sai in bida a zage su kadai za su wannan alfana ba su da yawa kuma da abba ko idan da shawar su suka yi mai da suka yi ta ta kafa su take a haka a yi rauni a kai su suka yi suka sadaukar da rayuwarsu da yake gaya mana an zo a fada saboda lokacin sun tsaye an zo a fada an tara dukkan malaman kano su kuma suna matasa suna zaune wani malamin ya kacin malaman ya faɗi magana mala abu ce a lokacin saboda kuruciyar ta ƙarya take ita tun da na ƙarya ta shi a gaban jama'a ba a taɓa sarki bai taɓa sarkin kano a dogara bai taɓa sake kiran mu ko yana gudun ba ƙara magana ba ko da an riga an tsinka labarsa bai ƙara magana wannan wannan dafi ga malam bai ƙara magana har ya koma ga Allah in dai ga ahlu sunna a gurin to ya daina magana kaza kaza zai shi ta ke a lokacin alwala shi kuma dalili yake so a fita dalili kuma ba dalili yana faɗa wani shekari ya kake babbar ina faɗa musu yanzu kun san shi shekari ba haka magana kake iso da zafi da wani ƙarya kake lake ƙarya kake mala abu kuti ala kara masa lafiya sun suka tsayi da rayuwarsu da komai an ga wannan ba da bakwai zai iya zafi zai ga wannan ba ba a da su suka su yi aikin da suka yi haka ba kake suka aika na haka samu eh haka ba kawai da sama da bid'a da bare da gaske inda ita ga zani suka zo da rayuwarsu suka abin da suka har addinin ya ikafa akan su suka yi sun fi magana su ga labiyon kano da su a dogarin duk wani babba a garin nan su suka sani su su malam abu kan sani su malam abu su suka sani ba sai zai wuce ba ka sani ba eh, ta eh, na da eh na da shekaru da sun a ne da ya ana jinsa a rediyo ko yanayin shekaru ne kuma cewa sun ga sun yi abin da suka yi fatan su Allah ya karba da suka dage Allah ya oke shi dai wani cito Allah eh su da kuma da bin kwandu su da suka gurme da suka shi da sai ya yi lecture kuma zai tafi a taba dan a taba ne lokacin aka ba an kira lakta aga malam in aga bai zo lakta ba za ta yi malam an gan shi a mashin ya fita ya fita aiki wani Allah ba ba kuɗi ne shi za ta fara ko da shi ana jiran sa sai don ta'ai sun ganshi a mashin ya fita an tafi neman kuɗi loko da zaba ba zai ku yake ta bid'a ne ka kaza abu kaza ka fahimta kuma ka dawo mace shiga loko da sako na awo awo awo haka ba zuwa rayuwa su ma da abu zai garan gaba wani da gaske shi ma kaga ya je gaban a roba yaro an kai shi <laughs> za a mutu su yi shi kuma sa'ad aka ci shi kuma sunansa sunan baban ado gane eh. shi ne aka rasa da za a yi shi sunan da sunan sarki a yanzu da sunan sarki a yanzu shi ka za ka za ka aka aka rasa yadda za a yi shi <laughs> shi ma tsakiyar garin tun da shi dan gwagwaran gama ne nan babu kamar sa shi tsakiyar wani zan iya garan gama su gyaran ya da sauransu da wani kuma da shanin su babu wani mai dawa ka zai muna cikin kan dawa shiga cikin maguzawa wanda ah, ko da ne eh lalle a ah, ah, shi malam mun duma da shi eh, mun duma da shi kalla alaƙa masu ta fi shekara ashirin mun san duna na san shi sosai mun amfana da karatunsa da ilimin sa da yawa da haka muke tashi sun sassafe za mu tafi karatu ko kwana ne ban a gidansa ta lokacin sun sassafe wa lafi sha ɗin dare shi rabu da ai karatu da raka shi can kullum a mota muna tare da shi wala ba kama wuce yan a saboda lahadi ai karatun safa ai karatun yamma lokacin mata mun gama karatu zai tafi wa abin magudawa lokacin ina

nasiru zini shi ne mai taimakon addinin ka wake ta biyu da littafin wallahu kafin abdahu bi amana Allah ta'ala mai isarwa bawansa ne da aminci la tafsha min kaidil adu ka ji tsoron kaidin abokin gaba ko abokanin gaba wa makarin da makircin su fa qitaluhum ya ko yakin su suna yin sa ne da ƙarya wal buhtan da kiri akwai magana a cikin da to littafin juna gurin za ta haka haka mutu zama yi ba da isa ba sha za ta isa ko za a ko a harbe shi an hana shi mutu minti ko ya san minti goma nan ba san goma a cikin ko da duk wani magana da suka yi su bai kama minti goma ba maganin da suka yi wani shi ya ba zai yawa minti goma to haka shabin su da suka yi su ɗan bida'a ko ya kace ina zai tsorata baka zo ya ce ma in za in aka ce ki kawo da shi zai ce eh, sai ayo du da ma'aikin Allah ya bayyana gare shi ayo annabi zai kwace ayo Allah ya sauka to Allah ya sauka dace na'am kita fadludu atba'i ar-rasul rindinar mabiya manzan Allah salama mala'ikul mala'iku ne wa dunuduhum fa asakirul ah, ake ta wa dunuduhum fa asakirul shaytan rindinar su kuma a ah, sojojin shaytan kaga makarata ne ba sojojin gaskiya wani a gane mana mabiya manzan salama Allah ta'ala zai taimake su taimako da zai da mala'iku da komai kana zuwa gurin za a ce bari ma yana ƙara suna za a ranke sai a zo sai a ji tsoro sai a ji fara gaba mala'iku na tattar da kai za su baka kariya sai a kasa abin da za a yi ta kana kan gaskiya kasa kaka ji tsoron kowa in dai da gaske kake kai kayan kasan akan da sai kake to kake tunani ka kawai ka ci gaba in dai kai ya kasan ba akan kan da kake da gaske kake to ka ci gaba da abin da kake an fahimta ko halin da takbiris abubuwan da suka faru a kansa ba daban da a kan gaske yake ba da an samu a kan gaske yake duk abubuwan da aka yi Allah ta'ala a makarancin da ya masa lokacin da ya makarancin da aka yi suna ganin kwaye da usulobi bayan kuma usulobi shi ya dace da duk wannan son zuciya ne son zuciya ne kawai wani alfawar bai da usulubi ta ba su usulubi ne da su wani ta bai da usulubi shi yana da usulubi wani kuma bai aiki ne da usulubi wani matsalar sarahatan ina bayyana ni ba na tada wani son zuciya hakan bayyana cewa ba na ganin kurakuren da ke yi an fahimta amma a wannan matsalar yana da gasa ɗari bisa ɗari dole ta bai da su shi wani usulubi ya gina shi wanda za a masa mu aure wannan ma'aunin su ya faɗi haka to zan mai akan wannan faɗi za ku ce lallai sai kun sai kun sai an idanarsa akan wannan ko a ƙa'ida ana neman taimakon wani ba Allah hmm? in ka ce so da ya ce so baya son taimakon annabi to wa yake so aka ce so misali eh, na so na zo wajenka yake nufi na yi nufin hausa ce luba ce hmm. na yi nufin na zo na so na zo wajen ka ai ai arab na na yi nufin na zo wajen shi ne ba ba magana wai wai so do in ma so din ce in kace ana son taimakon wani so haka aiki zaka cin mana eh, ayyukan ibada fam mene ne taimakon Allah to kace kana son taimakon wani mai kai kana son taimakon wani ba ka ɗauki annaba a matsayin Allah ba ne kar na ba ka ɗauki matsayin Allah ka ba na kusa da musulunci suna kusa da wani a maganar ta kuma ce saura ma a canza mu yana fa magana ba da saura ku ce na ce ka yawa eh, yana fa magana ce saura kuma a ce na ce ka ya eh, saboda ya san abin da yake duk juma'a ba wani hajjar kudu wata kawai nake duk juma'a ba wani Allah ya gafarta masa ya ji masa kurakuran sa amma alkhairar da sun fi sun da kurakuran sa dama haka dan adam yake haka na gari yake dole kurakuran su za su da rinjaye a wannan ina da wata kan bayani a kafin amma ka guda kuma na dalila Ok, to ko misali mu kai wurin tsayawa, da kun ka kai, da na. in da ka نعم شتان بين العسكرين فمن يكون متحيزا فلينظر الفئتان واصفت وقاتل تحت رايات الهدى واصبر فنصر الله ربك داني واذكروا مقالتهم لفرسان الهدى لله در قاتل القرفان واجرأ بلفظ النص في نهر العدا وارزمهم بتواقب الشهبان لا تخش كثرتهم فهم مهد الورى وذبابه أتخاف من ضبان واشغله واشغله واشغلهم عند الجدال ببعضهم بعضا فذاك الحزم للفرسان وإذا هم حملوا عليك فلا تكن فزعا فحملتهم ولا بجبان واصبت ولا تحمل بلا جند فما هذا بمحمود لدى الشجعان فإذا رأيت إصابة الإسلام قد وافت أساسها مع السلطان فهناك فاخترق فهناك فاخترق الصفوف ولا تكن بالعاجز الواني ولا الفزعان وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان mana yake shattana bai da al'askari ya nisanta abin da ke tsakanin wannan a askarai ɗin guda biyu mana kam kam ko da sojoji shi ne askar yau zunut na kuma shaidan masha to ya nisanta abin da yake tsakaninsu da ka fa manya kun musu hayyizan ana ku fa menene mutahayyizan da kuma mutahayyiran ana ka mutahayyiran ko na'am da ya ka fa manna kun mutahayyiran duk wanda ya zamanto wato ya rudantu yanzu yanzuru a atani to kalli wannan bangarorin guda biyu idan zai faru tsakaninsu eh ta fito kyau ce musa hayyizan cewa zai zamanto wanda ya karkata ko ya karkata zuwa gani zai zamanto a kusa an yi takallufi wajen fitar da wajen abin da ya ta mutu hayyarin zai da daidaituwa ta fuskar wasu butu wa ƙatil ka tabbata wa ƙatil ka yaƙi an gane ta haka raya huda ƙarƙashin wannan tutocin nan na shirya wasu bir ka yi haƙuri fa nasarullahi rabbika dani nasarar hmm. ubangiji Allah ta'ala ubangijinka dani makusanci ne gare ka ko ya ce gare ka ana buƙatar kawai tabbata da kuma dagewa wajen yaki to nasara Allah ta'ala za ta zo ma matsawar ka jajirce ka kai ka kai sai ka samu nasara mun haka ake da'awa a tabbata a ita ta yi a ta maya, da mutane suna fahimtar yadda da'awa take ita ake samun matsala sai ga mutum yana da'awa amma bai san me ainihin aikinsa ba akwai sojoji gani akwai kuma likitoci akwai kaza akwai kaza sojoji suna masu yaƙar bid'a da kafirci da kaza da kaza an gani ha kuma likitoci likitocin bai likitocin zuciya gyara wa mutane zuciyarsu an fahimta ko kuma yare wanda suke yi malamai kenan eh su ne malamai eh. ma'ana a cikin malaman akwai ma'aikin su wanda suke sojoji ne a ƙida ko maya. irin su da ka idris din da wanda suke wannan kaga su sojoji ne mm. shi ko da a ce ba a da'awa ba soja ya kamata ya zama ɗabi'arsa da yadda Allah yake sai zai zama soja an fahimta akwai kuma wanda suke likitoci ne wanda suke karanci a yanzu cikin malamai likitocin zuciya da ake gyara mutanen zuciya tsara tsarkake ta a kusantar Allah da ba da kaza sannan suna karanci da sau da likitoci a suke karanci a cikin mutane cikin jiki haka na a yanzu din sun karanci ina ina ina ina da kaɗan ne ba su da wasu da kuma haɗa biyu eh ana iya sa ko a asibitocin ma ga wani likitan ne haka abu ne haka abu ne an gani sauran ɓangarorin rayuwa za ga duka a cin ba da ana samun makofin wani an fahimta akwai masu aikin jin wani malamin aikinsa abinda ya kamata a yi samo wa al'umma mafita a rayuwa wani bai ci abinci ba a ɗauka a ɓashi daga cikin tsofin malika dama ɗaukan nauyin al'umma akwai ka da kaza da kaza irin wannan eh, eh, eh, za ai kaza ai kaza eh irin wannan kuma irin irin malam azan muke karatu a masarautar da shi yana da wannan in za ka kuɗi a wajensa da yawa za ka ba yanzu da yawa miliyan sai da kawai ko titi ne ya ruwa za a ga yana da za ga akawun ɗinsa miliyan kaza za ga ba dubu ɗari kaza za ga gaba su sai ga abin da <laughs> za a cima lokacin ana tunanin yadda za a yi duk duba a zo ta baiwa Allah ta zo ta musulunta ta fashi gai wata rigima ta kuɗi an ɗaure a kashe police station yana zuwa aka gaya masa a to me muke mu tashi a tashi aje a ji eh, a bada kuɗin ta dan me za a yi yana zuwa ya je bada kuɗin ta dan me za a yi yanzu ya kashe kuɗi da yawa akan wani abu da yake za ka yi mamaki akwai wani ƙauye wanda kiristoci suna majority wanda ta sake da labarin ne mai tsayi ma zan faɗi fa'ida su ke akwai wanda ƙarshe da shi muka je ƙauyen kafin shiga ƙauyen suka je wajen dco ya ba da ɗan sanda ita mu shiga yanki da musulmi ba ba shiga gudu saboda jami'an tsaro muka shiga akan wannan harkar matsalar kuɗin da ya kashe ala da ya sani mana mun to muna hanyar dawowa aka ce aga DPO wani lokaci aka riga shi can ya wuce a wuta ce to sai mu koma mun fa sha wahala da kowa da DPO ya dawo a hanyar gobe muna wurin dawowa a to sai a koma kin garkon a koma a kwana a koma lokacin ba mota saboda mota haya ce muka haya muka drop zi sai a ƙara koma ƙara ba ta auni kuma shi zai karɓi hayar a zai su ko ne ko mota kana yin drop sai aikin mai aikin awa duk awa daya misali da awa daya kaza dubu biyar to zai su shi duk awa daya kana lissafi dubu haka yi ko yana yin wani abin domin ya kyautata wa wannan ya amfana da shi eh, eh, eh, zai zo sha mai lokacin ba zai sha mai a gidan mai sai tafi unguwarsu akwai mai yin harkar mai a bakin zafasta kamar domin ya karu haka ke da wani fikihun da kwalwan sai ga a motar sai ga shaidoji masu tsada durabar wani shigo jikin su kuna ganin kayan su cikin wala a tamfa masu tsada ko yarika masu tsada sai ga labari shi bai damu ba sai irin wannan eh yawa shi ba kaga irin duk ana buƙatar a samu ƙara samun yawan su a cikin harkar da'awa domin al'umma agwa su ƙara da yituwa dan malamai suna iyayen al'umma suna iyayen bisa gadon annaba da to dole za ka iya san malami kuma duk Allah ta'ala ya hada masa wannan abubuwa duk yana yi wasu malamai sai sun shiga siyasa an fahimta a nan za a ga ta annabi suleiman da dawud kaga su harkar mulki dole da annabi yusuf kaga sai an samu wannan tsari sai wani sun shiga siyasa sun sun marki mutane haka malata ake raba wani su rike nan wani su rike nan an fahimci abubuwan to da yawa mutane ba su fahimci meye malata karba ko meye da'awa sa ka dinga sa dinga zargin wani malamin kayan kamalin yayi kaza ko da shin fahimtar meye ma malamin tattalin ba a ce malamai ba sa a akwai abu bukatar ka fara sanin miye abin da ya yake akwai ba Allah ya samu dace to a suke ta eh, na ta wadkur eh, muqatilahum a eh, lifursanin huda ka tuna muqatilahum mai yaƙi daga ɓangaren su ko lifursanin huda wanda yake yaƙar kwamandojin shirya ko a lillahi duru muqatil furkani ma da lada wannan wadar ko ba duru ba ma da lada wannan muqatil furkani din wanda yake mai yaƙi na na wannan kwamandojin na na ba abota shirya ma da lada ita ta wadara bilafzin nafsi kai kariya ko da lafazi na nassi an fahimta ko kuwa wadara wato ainihin ka ije ko ka kai bara da lafazi na nassi a ina fi na harin aida a wato a cikin al'ida abokanan gaba mu ka jefe su bisa wa shuhuban da masun nan na me na shuhuban a shuhu taurari ba wardu shi ne wa'arrazun ko jifan shi an da suke wannan ko eh, wata an na haru zuman da shayafi ko ka jefe su da wannan eh, yawa shahabun sakin an fahimta wannan masu nan da suke a cikin a cikin eh, wannan taurari la shaksha kasaratu kaka ji tsoron yawan su fahum hamadul wara su kumfar mutane ne a cikin mutane su kumfa ne da suke taso a fa, su ke an fai wasu babu kuma su kuda ne cikin mutane suke suke yawo a takafu min dubbani kana jin tsoron tsoron eh, wa kudaje ne sauran su kake yi kaga a cikin abubuwa masu cutarwa kaga baka wa ma tunanin kuda ko to sauran su kake yi na'am dubban ba na'am wa shigaluhum wa shigaluhum nan inda jidali ka shagaltar da su wajen jayayya bi ba'dihim da sashin su da ai shehun kamar ɗajin ai kaza yace ko ga wani ma ɗan aƙidar ka ne ya ce kaza ko shine ka shagarta da su bi ba'dihim ba'dan ko sashin su shagarta da shashi na fadaka ita fadaka alhazmu lil fursan wannan shine hankali game lil fursan ga ga komanda ga mayar hada hada alhaz ai hada alaql wannan shine tsura hankali ga malaka riga mutum ilzami da mazhabinsa ko ko da maganganun malamansa ko mabiyansa da abin da kuka ce ko kuma ka zo ka ce mu kaza wani malamin naka ko shi naka da kuma ganar ka wasu ce daidai Sai ka ne ya fuskure kai kai dai, ko ko sai ne dai kai fuskure ya eh, ko sun ci karo da shi eh wanda take kaza eh na kamar da o wa mana ka shigar da su shashi su zuwa ka shashi ka shigar da su wannan yana da ma'ana sosai a gani ko ga wata gaskiya da suke ta inkarin ta sai a san wani shehin su wani malamin su ya faɗi da suka so ai maganganun da ya ta mana rai to ai ga wani ma ya faɗa ya faɗa ya ce kaza kuma dalilan da muka faɗa su ne da ya faɗa har da ƙari kaga ya ma ƙaro da kaza da saka wa shin wani da alheri amma yadda to wani abu zai bukanta rai sosai ko zan munazarar ma musamman ka ce to ka zauna ta kuka ta faɗa magana to da ƙarshe dai ga ga tsaraba tun da ƙarshe ga tsaraba malam wani ويقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم wai za mu muhammadu alaika in suka yi takin ɗinka ba za ka kun faɗi to karka zamanto ka firgita li hamlatihim saboda takin ɗin da suka yi wala bi gaba ne karka zamanto kuma mai matsoraci game da atakin ka ce ka shirya a fito a yi wasu ka tabbata wala ta hamil bila jundun kakka attack ba tare da sojoji ba ba tare da runduna ba na hujjoji ke shi din kaga hujja ce eh, ake tafa ma haza li mahmudin wannan ba abin yabo ba ne an fahimta da shuja'a ne wajen mai kari zaman to karfin naka karfin na dalili ba na zage-zage ba da hayaniya a'a ka tabbatar maganar ka dalili za ka faɗa ba surutu domin surutu ba zai amfanar da komai ba a wajen tattauna kawai bukatar ka samu jund littafai za ra'aita isabatul islami kad wafat asakiru amma asulfa idan ka ga ra'aita isabatul islam ka ga tawagan nan ta musulunci kad wafat asakiru ha wato rundunonin su sun zo ko ma'asulfani tare da dini tare da hujja fahuna ka fakkar to a wannan lokacin kai ma sai ka keta sahu suka keta sahu wala ta kun kar ka zama to a wani lokacin bil ajizil wani wato gajiyayye alwani mai rauni walal faza'ani kar ka zama to kuma matsoraci lokacin da ake maganar ruwan kawo hujja dalili kaga ana kan ta kawo dalili kai ma ka kawo naka wani yana jarumtaka ka kai ma a shirye kai an fahimta kowane kwamanda ya kawo dalilansa da hujjojinsa sai ma shi ka kawo naka mana in zama tattaunawar sama da mutum ɗin ko wane ya kai wani ka kawo naka an gane ke wata arra min saubai ne man yalbas kuma yalkar rada fi mazammatin wa ne wata arra ka tsaraita min saubai daga waɗannan tufafin guda biyu manyan yalbasun kuma ga duk da cewa ruwan da ya sanya su yalkar rada zai haɗu da halaka ne bi mazammatin da zargi wa hawani da kaskanci wani irin tufafi ne saubun miyar jihari tufafi na farko tufafi na daga jahilci kuma jahilcin ma aljahalar murakkabi ko sauƙahu saubu ta'asufi a saman wannan jahilci na murakkabi akwai saubu ta'asufi a samu ta'asufi ko tufafin nan na ta'asufanci bi isa ta saubani ta zai irin wannan tufafin guda biyu ga tufafin jahilci a ciki kuma bari da kuma tufafi na ne da ta asubanci kaga an samu matsala ga zai ga ta asubanci to ta za a yi samura ba su yi ba don abu da aka barana ce ba haka bin ko ban yadda ba kamar na musallar yawwa kamar na al da. <laughs> Allah so ba wai saboda kuma magana da su ba mun magana akan sa a karatu ba amma ya abu ne wanda yake har suka yau ah. wanda yake misali da sa wasu wani suke faɗa cewa wani lokacin eh, za ka ba wai dan amfana da wani abu nasa ba illa ka fara shi ka gode wa Allah abu ta ni'imar da Allah ya yi da faɗi da sauraron sa amma ba da haka ba ba wanda zai ya sa ka saurare sai dai ka ji shi hakan zai halarto ma ni'imar da Allah ya ma wannan hanya ta ta godiya da ni'imar Allah kaga wani wanda yake ya bi wata hanya ce ta tana kai kuma hanyar ni makalar da Allah ta alama da shi. da ba a san baki ba a ce a rantu mai irin wannan aikin abin kai matsala ko Allah rufa asiri lokacin ya tafi ko? to

to za mu gama magana tufafin eh, ko zuwa da sha biyar ko to ikita wata halla bil insafi abkhara Latin, zinat biha a asaf wal katifani wato wata halla ka ajantu bil safi da yin adalci sifa ta al an gane abkara kullatin a matsayin mafi alfaharin tufafi da za ka yi ado da shi zilas bi al'abaf da aka kawata kwiɓuna biha da ita wani katifani da kuma kafaɗu ya kace al'insan na gini ba al'insan adalci ko kuma yasa ka kira wannan al'insa bi ma'anar adal ko mutaradif ne na al'adulu mun shi a cikin wasu sirrin sufan don haka me yasa aka kirawo al'adu da al'insa suka ce daga annisu rabin abu in kana tafiya ka kai tsakiya ce ka zo nisu ɗin to shi adalci shi ne ka tsaya tsaka tsakiya ta an safa fulan wato mana ya wato wani ya tsaya sun magana daidai da daidai bai karkata can ba ko bai karkata nan ba أجزاء الإنصار فكي عدودة الإنصار هذا الذي بيته لا الإنصار نعم. أعظم آه، آه، أبخرق التي أما إما في البحر الحلة ديجا وتفاجئ زينة الأطواف آه، زينة الأعطاف الأعطاف زينة نعم، الأعطاف al'afifu ko kuma ce al'ifufu kai al'ifu al'ifufu shi ne kalmar eh, jami'in eh, shi ne al'afa al'ifu ka ce al'ifufu shi ne imma idan manto kwiɓin mutum ko ko daga kan mutum zuwa cinyoyinsa shi ne al'ifufu ɓangare eh, kwiɓi kuibinka ka gyara kuifinka ko a hausa ce zai gyara kuifinka. damanka ko hagunka ko damanka abin da ke kusa da kai haka ka dan matsa kuibinka ko sosai to imma ya zama wannan kuifin naka ko kome jikinka duka daga ka zuwa cinyoyinka shi ne mara al'if to wannan tufafi kaga tufafi riga da kake saka adam anan suke tsaya ku da kan dinka zuwa kasa zuwa cinyoyi su ne mahallin tufafi riga ko kuibin naka ta rufi to wani ka tufafi da kuma kafaɗu duka ga mahallin riga ke to shi lissafi ka da shi a matsayin kamar ka wanda wanda kowa zai san ka rikta ko da makiyinka ne ya san kana faɗar gaskiya wanda wala da wannan ce sifar ahlus sunna babba a wannan gari ko sabani ake za a ce ai ahlus sunna ne su ka san suna da fadar gaskiya sai da iya ta ce ba ta da kyau mm. <laughs> a ce da Allah wani ne kaza an san gaskiya za ka fada wallahi na ina tuna lokacin duk sabani duk wani suru za a ce ai ga wani dan izala ne zai faɗi gaskiya an san gaskiya za ka fada eh da imani da gaskiya a ce wani dan izala ne an san da an so da kin ba aiki da kin wani amma zai fi gaskiya da shi a ce a zo a shi wala mun san lokacin wannan wallahi amma yanzu abuwa sa <laughs> sun juye ko tsara tsara tsara da ƙarya eh? ƙarya yi makaranta ya Ni kai yi wallahi a tarihi ne zalimin cuwa-cuwa da karatu ya iya kuma alu sunna gashi da gina da hayarsa idan kan kudi a wannan zamanin kuma ta amma a da babu wata la duba wani akwai shuhuri ba ga alu sunna ya damu da kirkire mata ga zuku daga gudun duniya ga amana ga kunya da alu sunna da sai kaɗan ne za ka iya ganin wanda suka suna da wani akhlaqin na da gurɓace za ka sadar alu sunna sai ga wani alu sunna da irin wannan ɗabi'un da muke faɗa yanzu ba abin da wani duniya ba abin da ya sa da wani gudun duniya da safe da rana da yamma da dare kun karanta waya sa kullun karanta wallahi ya daga zaka yi kayan sa Allahu akbar wallahi yi kayan sa wallahi ban taba gani ba wannan ba wallahi ni ba taɓa ba Allah karatu da safe da rana da yamma da dare duk koyo shi maka Allah karshen wata Kullum kin karanta abin da yake nan rangazar bid'a ta ko ina ma Allah dukkan tauhidi daga kan yi ka dai ka ka irin wannan abubuwan abuwa za su jawo sai ga sun irin wannan kaga za ga ba a san shi a garin ba ba a san shi ba so so wani a kafin wanda suka bi jahilci su aka san sune malaman gari sune malaman su masu trending ba ma'aunin malinta ya kuma trending da followers shi ne ma'aunin malinta ya zai ma'aunin ma da wannan mutum yana kokawa da baki wai kuma yana da shi malami yake da yake bai san bakin kuma shi ne malami shi ne malami eh, yake bai gama sanin baki ba har yanzu malami sanin ibn aqil inda da ma ya fara kuskure Allah ya ma da ya rashin gama ba mu bakar dafa da wannan wajen rubutu wajen karkar sani muna kai na Allah so Allah so na a yake cewa yake wadda arshi arafa kashatar rahmani ma nushin rasuli muhammad al'amurani wadda arshi arafa kashatar rahmani ka sanya alamarka ko ita ce mai khashiyatar rahman tsoron Allah a shi'a ko abinda yake za ka bambanta da shauran tsoron Allah ma nushin rasul ta da kuma bin manzan Allah sosai shi ne nushu lillahi ko wadda rasul ta ga bin nushu rasul wana bin manzan salam ko ba habba da al'amura ne ma da ladarin abubuwan tsoron Allah da kuma bin annai Allah ya rasu ina ina ina ina ya ga cikin ni'omi da Allah ta'ala yake bayan Turan Allah da kuma bin manzon Allah sallallahu alaihi yake da wata masakan na bi hablihi wa bi wahyi ah, yake wata wakkalan na da tukurani to wata masakan na bi hablihi kai riko da mai hablihi igiyar Allah ce wahayi to shine wa wahayi kaga igiyar Allah da wahayi duk abu ɗaya ne eh, wata wakkalin na haɗin tukula kai kuma dogaro ga Allah haƙiƙanin dogaro domin sau da yawa abubuwa irin wannan sai ka shiga su za ga taimakon Allah sai ka shiga wata ƙalubalen na addini ba gida gaba ba gida ba sai su ga taimakon Allah ma'ana ba gida ba ba taimakon an fahimta babu siffanta Allah subhanahu wa ta’ala a siffar Allah ta’ala, falhaƙu wasu rabbi, wahawa siraku, kuma alhaƙu shi ne ta farkin Allah alhaƙu, alhaƙu siffar Allah ce kuma wuni kuma hanyar Allah ce, alhaji ko ilayi ne, shi sarwa zuwa gare shi, da sahibin imani ga ma'amucin imani. Suna na alhaƙu, sifa ta Allah kuma raka bi annan Allah huwa al-haq annan ma an fahimta to don haka sifar Allah ce kuma mai tafarkin Allah ne al-haq kun abu da ke al-haq an gane to da wa huwa siratu alayhi wa za kuma al shine tafarki alaihi rabbul arshi wanda Allah ta'ala ne wa yake a kai Allah subhanahu ta'ala yana kan alhaq abinda yake kai shi shine gaskiya ko wata ayyana nake so don dan wannan tafi na ba ita ba cewa hannun na manta ayat da nake so ne ishi shahadi kan wannan mana Allah subhanahu wa ta'ala tafarkinsa da yake kai sai Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya ne وأنا على صراط مستقيما تتبعون آه إنك على الحق اليمين إنك على الحق هذا سوف ما نقول إنك على الحق المبين كان كان على الحق Allah sun faɗa da shi kansa subhanahu wata'ala shiryarsa ita ce alhaq kuma alhaq ce yana qawluhu alhaq kaga maganarsa alhaq ce gaskiya ce don wasu nasoshin da na'am aidan kuma ko za wa za ƙar za a turfani wancan da wannan bi sun zo a ƙur'ani zan da muku akwai aya za wa za ƙar za a turfani duk wannan sun zo a ƙur'ani an gani wani kasu zai ji kuwa da sura ta kata ko ita ta wal haqu mansurun wa mumtahanun fara ta'adab biha bi وبذاك يظهر حزبه من حربه من حربه ولأجل ذاك الناس طائفتين wani ajiri za ka harbu bai na rusuli walkufari muzu kamaluwara ta isilami lakin na man uku ba da ahalin haƙiƙin fatatuhuna ka da daddayyani alli ƙalbi ka hijira ta yi ni wadata nan ba kuma ala kullum ri'in فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في شرق وفي إعلام والقصد وجه الله في الأقوال والأعمال والطاعات والشكران وبذاك ينجو العبد من إشراكه ويصير حقا عابدا الرحمن والهجرة الأولى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان ويدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روغان ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان لا يحكمان بباطل أبدا وكل العدل قد جاءت به الحكمان وهما كتاب الله أعدل حاكم فيه الشفاء ولاية الحيران والحاكم الثاني كلام رسوله ما تم غيرهما لدى, لدى إيمان ان شاء الله تعالى بك ان شاء الله ثم ممكن انا ابيت